Korintiyawa ta biyu Sura goma Ni Bulus da kaina, ina rokonku, ni da ake ce da ni mai saukin kai, idan ina tare da ku, amma mai matawa in ba na tare da ku, bisa ga tawadihu da saukin kai na almasihu, ina rokonku, kada ku tilasta ni in mata muku sa'an da na zo, domin na san zan iya matawa waɗanda suke cewa wai abin da muke yi sha'anin duniya ne. Ko da yake muna zama a duniya, yakin da muke yi ba irin na duniya ne ba, gama kayanmu na yaki ba na duniya ba ne, amma na ikon Allah ne, ta wurinsu muna rushe wurare masu ƙarfi na tunanin zuciyar ƙarya. Muna kawar da kowace muhawara, muna rushe kowane abin da zai hana sanin Allah. muna kuma komo da kowane tunani zuwa ga bauta da biyayya ga almasihu a shirye muke mu hukunta kowane irin rashin biyayya sa'a da biyayyarku ga almasihu ta cika ku dubi abin da yake a bayane mana idan wani ya ce shi na almasihu ne bari wannan mutum ya sake tunani zai gane cewa mu ma na almasihu ne ko da ina takama a kan iko nan namu da Ubangiji ya ba mu domin a gina ku, ba domin a rushe ku ba, ba ni da abin jin kunya a ciki, ba na so ku yi tsammani tsoro nake so in ba ku a cikin wasikuna. Ana cewa, wasikun bulus masu tsanani da ƙarfi ne, amma idan yana nan tare da mu da kansa, shi ba mai magana mai ƙarfi ba ne, kuma maganarsa ba kome ba ne. dole irin mutanen nan su gane cewa babu wani bambanci tsakanin abin da muka rubuta a cikin wasikunmu in ba ma nan da kuma abin da za mu yi in muna tare da ku. Wane mu, ai, ba mu isa mu gwada ko mu dauki kanmu kamar mutanen da suke gani sun fi kowa ba, su waɗannan mutane masu auna kansu da juna, suna kuma neman bambancin tsakaninsu da juna, su wawaye ne. amma dai ba za mu iya takama fiye da yadda ya kamata ba, sai dai mu tsaya a kan iyakar da Allah ya yanke mana, wadda ta hada har da ku. Ai, kuma kuna cikin iyakar da Allah ya bani, saboda haka ban wuce gona da iri ba, sa'ada na tafi har wurinku domin wa'azin labari mai dadi na almasihu. Takamarmu ba fiye da yadda ya kamata take ba. ba ta kuma shafi aikin waɗansu ba, amma muna sa zuciya cewa ban gaskiyarku za ta ɗinga karuwa, ta haka kuma filin aikinmu a cikinku ya ɗinga karuwa sosai, har ma za mu yi wa'azin labari mai daɗi a waɗansu ƙasashe gaba da ku, ba tare da neman suna a aikin da wani ya riga ya yi a fili da aka sa shi ba. Amma kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce, Duk wanda zai yi takama, ya yi takama da Ubangiji, ai, ba wanda yake yabon kansa ne ake yarda da shi ba, sai dai mutumin da Ubangiji yake yabonsa.